‘Yan bindigar da suka yi garkuwa da ɗaliban Islamiyyar Salihu Tanku guda ɗari da arba'in da takwas a garin Tagina ta ƙaramar hukumar rafin jihar Nijar Najeriya. Sun ce sai an biya Naira miliyan ɗari da hamsin a matsayin kuɗin fansa kafin su sako waɗannan yara, da akasarinsu ‘yan ƙasa da shekaru goma sha uku ne. A yanzu dai kimanin kwanaki goma kenan da waɗannan ‘yan bindiga suka yi mikiya tare da kwashe waɗannan yara bayan da suka hallaka mutum guda a garin na ta gina. Malam Abubakar Garba Alhassan shi ne shugaban wannan makaranta ya ba da tabbacin cewa sun yi magana da waɗannan ‘yan bindiga. akan batun biyan kuɗin fansar. Sun ce kar a ƙara kiran su kar su ƙara kiran kowa ko an kira su ba za su ɗauka ba su ma su ji wata magana in ba abin da ya shafi miliyan ɗari da hamsin ba kuma idan ni da nike magana da su na matsa musu akan cewa abin da suke da shi su abin da muke da shi su ansa to za su iya cewa in kawo wannan abin kuma da kaina sannan in na kawo su su karɓi abin sannan kuma su ni kuma su riƙe ni su ba da ɗalibai din abin da suka gaya mini kenan. Malam Dauda Alfa na ɗaya daga cikin uwayen ɗaliban ya ce suna nan suna tarbata ɗan abin da Allah ya hore masu. To, mai naira biyar mai naira goma ake ta hadawa wasu iyaye ma akan irin haka. ba su ma iya ba da wani abu ba wanda tun da ma ci da sha ma ya gagara balle wanda zai ce wai a'a ga ni ma na ba da kaza yanzu kuna dan tattarbatawa kenan to haka muka kasance wallahi a wani taron manema labarai a cikin makon jiya Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Ketso ya ce duk da yake gwamnatin jihar Niger tana ƙoƙarin kubutar da yaran amma ba ta da wata niyya ta biyan kuɗin fansa ga 'yan bindigar. To amma ga abin da shugaban ƙaramar hukumar tarafi Alhaji Ismail Modibbo ya shaida ma uwayen yaran. Wato kiran da nike ma iyayen yara a yanzu shine yadda muke tara taro kobo da neman gudunmawa mu da muka san wasu mutane a waje muna neman gudunmawa gudunmawa yadda za a tallafa su ma su ƙara ƙaimi wurin ba da wannan sannan kar su bi zugan mutane masu cewa a je a yi zanga-zanga a kona gidan wani wannan duk bai maganin wannan fitinan kuma mu za mu ci gaba da lallashin wa'annan mutane har a samu a yi rilizin wannan yara. A yanzu dai masu sharhi akan al'amurra na ci gaba da jefa ayar tambaya akan ƙungiyoyi musamman na kare haƙƙin yara a matakin ƙasa da ƙasa game da rashin nuna damuwa sosai a kan ɗaliban Islamiyyar da ke daji a yanzu a hannun ‘yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya.